من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة mai tare da albarka radio fm Bauchi kan mita 97.5 da ma masu kallon mu kai tsaye daga ko'ina kuke a fadin duniya ta shafin albarka radio na facebook dukkaninku muna marabtar ku daga gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba kun kama mune ta cikin shirin matambayi baya bata shiri mai zango uku da ke amsa tambayoyin ku masu sauraro masu alaƙa da addini da rayuwa. Kuma a zangon farko mukan koma ne ga malam don yi mana tsokaci kan abin da yake tafe mana da shi na tsaraba. Zango na biyu na shirin akwai tambayoyin da kuka saba aiko mana a lambar da muka saba karɓar tambayoyi. sai zango na uku na ƙarshe da muke buɗe layi ku shigo don yin ku kai tsaye malam ya kuma ba ku amsa Muhammad Sani Mu'azu ne ma yau zan gabatar da shirin kuma tuni malamin namu Dr. Ibrahim Adam Umar Disina ya shigo ɗakin watsa shirye-shiryen kuma za mu je gare shi don yi mana tsokaci aka makalla labarka da shigowa. Barka! maalam maxamed sani bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alzaalimiin wasalaatu wasalaamu alatamaani alakmalaani calaa khayri khalqi illaahi muxamed bni cabdillah salawaatu llaahi wasalaamuhu calayhi yom uwaamaasu ganamu dajimu dasowlaalamu inaamana salam almuslinci assalaamu bangaren lokaci na wannan shiri ina ganin ya kamata ya taba abin da ake ciki ne a yau samari da masu sha'awar kwallon kafa a yau za su ce kalla a irin nasu tsarin domin ba abin mamaki ba ne ba har masu bibiyar mu in akwai kwallo a yau za mu iya rasa wasu adadi masu yawa daga ciki to wannan ya saka dole a irin wannan gaba faɗi wani abu daga cikin matsayin shari'ar musulunci akan wasan kwallo da ma a kallonsa farko dai addinin musulunci baya kyamatar motsa jiki annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز almomin ƙauyi mumini mai ƙarfin gabbai mai ƙarfin basira mai ƙarfin tattalin arziki wanda zai iya ba da gudunmawa wajen bunƙasa al'umma ya fi alheri ya fi daraja da matsayi a gurin allah subhanahu wa ta'ala kan wanda yake lange-lange talaɓo'o wanda ba shi da kuzari ba shi da abin da zai iya gabatarwa duk da haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa Eh, ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas kullum mutum ya ringa makalkale ba duk wani abin da ya san zai amfane shi kuma sai a ringa neman taimako a gurin Allah kada mutum ya gajiya abu tsayibul kendi almutanabbi ɗaya daga cikin manyan mawaka da aka yi a tarihin eh, daular al eh, al'abbasiya nake so in ce yake cewa walam aramin uyubin nasi ya aiban ka kadiri na na tamami cikin aibuka banga mutum zai iya abu kuma ya ce ya gajiya ya ki kulawa ya zamto cewa bai aikata ba idan lam tastati fada aho in ba za ka iya wani abu ba sai ka bar shi wajawai su idan ma tastati'u sai ka tsallaka ka je ka lungumi abin da za ka iya Allah maɗaukakin sarki ya yi wa kowa baiwa kowa daga cikin mu dinnan akwai abin da zai iya Eh, akwai kuma abin da ba zai iya ba in ka gano abin da zaka iya sai ka makalkale masa abin da ba zaka iya ba kuma Allah baya dora wa rai sai abin da za ta iya eh, abin da mu cira a cikin wannan hadisi shine mumini mai kuzari yana da amfani kuma eh, ko cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zanto masu kuzari da jarinta bayan kasantuwar su na sahabbai sun yi fice kuma akan yawa su wasu daga cikinsu ma ba su daga cikin na kololuwa a wajen matsayi da iman da daraja amma wannan jarinta da kuzari da karfi da lafiyar da Allah ya ba su yadda suke kotsawa lokacin jihadi ya zama cewa suka sami daraja irin su wani shahararren mutum da ake kiransa a amur bin adi wani daga ciki a zubaidi ɗaya daga alfarsanul arab sahibu asifus samasima da madai makamantansu to bayan Allah yanzu wani zai ce ai harkar kwallo harka ce ta motsa jiki shi yasa muke yi shi yasa na ce to ba laifi inda ya motsa jiki ne kadai amma matsalar ita ce akwai wasu abubuwa da suka haɗu a cikin harkar lamarin kwallo wanda suka mai da ita haramu musamman malamai suna ambatawa cewa inda kwallo za ta kubuta daga wato zage-zage za ta kubuta daga ba za ta kubuta daga wato yaya al'aura da bayyana ta za ta kubuta da sawa musulmi ƙaunar wanda bai yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka kawai a bagas za ta wa musulmi ƙaunar wanda yake sha sha na banza tunda ah, muna ganin wasu daga cikin su zai ce maka shi dan lesbian ne amma tunda ɗan kulob ɗinku ne yana taka muku leda sai ka ga a hakan da ya maka duk da cewa irin su Allah subhanahu wata'ala ya ce ka kyamata da sai su zamto halal amma bayan da za a yi kwallo ta shagaltu ta ta zamto ta kuɓuta daga irin waɗannan abubuwa ka gani idan ana yin ta ko ana buga ta ko ana kallon ta lokacin sallah ya yi wato da wahala waɗanda suka shiga ciki sosai su bar gaban talabishin to duk wani abin da zai kawar da kai daga sallah to haramun ne Allah maɗaukin sarki ke cewa inna malkhamar wal maisir wal ansabu wal azlamu fashtani buhu ko inna malkhamar wal wal azlamu rijisun min amala shaitani fashtani buhu la'allakum tuflihun inna ma yuridu shaitanu an yuqi a bayna kuma adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikri llahi wa an sala fa hal antum muntahun duk wani abun da zai zo ya hana ka sallah to wannan abin haramun ne abu na farko kenan abu na biyu tana sa maka ƙaunar wanda shi baya ƙaunar Allah bai ma yi imani da Allah ba wanda kuma ka sani cewa a musulunci muna da aƙidar albara alwala walbara a dole zan zanto cewa ka kaunaci wanda ya kaunaci Allah ka kuma kyamaci wanda ya kyamaci Allah sannan na biyu gata tana sa wato a bayyana al'aura wanda ya bayyana al'aura ya aikata haramun wanda ya kalli wanda ya bayyana al'aura shi ma ya aikata haramun da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai kamata musulmi ya ringa shiga cikin wannan tawagar ba wala tarkanu ila ladina zalamu fatamassakum nar kada ku karkata zuwa ga waɗanda suka zalunci kansu ba sa aikata daidai sai in wuta ta tashi ci da hada har da ku sannan kuma ah, banda wannan ga bata lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh wasu ni'imomi guda biyu da yawa daga cikin mutane wato ba sa ribatar su akwai lokaci da kuma lafiya idan ya zamto cewa shi dan kwallo yana samun kuɗi ko yana motsa jikinsa to kai mai kallo me kake samu abin da kake samu bai kace bai wuce kace kana samun nishadi kana samun holewa kana samun wato jijjigewa daga damuwar duniya ba to allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub wadanda sun kai imani da ambaton Allah ne da Qur'ani da zikiri da ibada suke samun nutsuwa jama'a mu saurara inji Allah subhanahu wa ta'ala da ambaton Allah kadai ake samun wato nutsuwa duk wanda ya ce maka wai ya saba ma Allah kuma ya samu nutsuwa zai iya samu temporarily amma na wannan lokacin eh, amma in ba haka ba Allah ya tona mana asirin duk wanda baya bin Allah cewa rayuwarsa akwai kunci a ciki ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى duk wanda ya juya baya daga ambatona faɗa musu inji Allah subhanahu wa fa inna lahu ma'ishatan banka yana da rayuwa mai kunci zai ringa gamuwa da ita ranar gobe kiyama kuma ya tashi yana makaho amma Allah a wani guri ce waɗanda sun ka imani suka iya suka yi aiki mai kyau su ne lanuhiyannahum hayatan tayyiba za mu rayar da su rayuwa mai a daɗi balle uwa uba akwai ɓata dukiya a ciki akwai ɓata dukiya a ciki yanzu ɗauki wannan abin da ake na world cup a irin wannan rana an ce kasar qatar ta kashe sama da tiriliyan a biliyan 200 na dala 200 biliyan dala wannan 200 biliyan dala fa ka tana ga budget din Najeriya bai wuce eh, triliyan sha uku to fa kawai wato triliyan na dala ga Guatemala daya biliyan na dala daya ya kama kusan biliyan 600 na najeriya saboda haka kawai biliyan eh, biyu ya zamta kusan tiriliyan eh, nawa eh, ɗaya da wani abu na najeriya sai ga kuɗin ya fi bajet ɗin najeriya ma gaba na shekara goma na kusan shekara goma hmm. a bayan allah wannan ai annabi sallallahu alaihi ya hana ida'atul mal kasratul mal lalata dukiya wannan shine ake kila almabasaranci wannan kuma shine dama hakikanin capitalism duk da sauran kungiyoyi na sa kai NGOs da suke ta magana akan hakkin dan adam da taimakawa waɗanda suke fama da yunwa da waɗanda suke cikin halin kunci da waɗanda suke gudun hijira amma jibawan Allah bayan Allah ya wannan kudin da za a saka shi a don magance wato mabukata damuwoyin mabukata a nan duniya ba karamin gudunmawa zai bayar wajen warware da yawa daga cikin matsaloli ba da ka cewa a lokaci guda za ka iya cewa su suna ganin kamar dama ce tasu su nasi tallan musulunci a irin nasu tsarin ba gaskiya ne cewa sun yi wasu abubuwan da zai sa ya attractin din waɗanda ba ba san musulunci ba a matsayinsa musulunci kamar da aka zagaye garin da an ba da hadisan manzon Allah salasalama da wasu ziki da wasu ambato aka haramta wasu abubuwa kuma aka ɗauki malamai kusan 128 daga sashen duniya cikinsu har akwai zack knight ko mm. yanzu na karanta a cewa cikin lacin da ya gabatar yau bayan kammala bikin kwallon an ce akwai mutane guda hudu da suka musulunta duk da waɗannan abubuwan bayan allah yan ka duba amfanin su da lattin amfanin su wai din za ga akwai barna a ciki waɗannan abubuwan don an yi ƙoƙari an ƙawata su ba zai sa zamto cewa abin da aka yi wancan ya yi daidai ba yan uwa masu sauraro nan fa muna magana da sunan lahu ƙarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba mm. labarin wasanni muke yi ba walle mm. mu koda abu muna cewa a mahanga ta addini nau'i ne na almubazzaranci wala tubazziru tabzira kada ku yi almubazzaranci innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wannan kuma haka duniya take tafiya da wannan muke cewa jama'a mu shigo mu shiga rayuwar mutane mu taimaka mutane mu zama masu tausayi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yabe shi cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim bana gajiya da karanta wannan ayar kullum inda za a ce na karanta na fassara ta akan manzon Allah sallallahu dole abin kai kara shiga zuciya na kullum ma kara burgin abin da ya kai hmm. inda manzon Allah sallallahu ne bayan da za a yi shi sa bai wa wura ba bai wata rayuwa ta isa ba duk da cewa tunda ana samun salakuna suna rayuwa ta isa amma manzon Allah sallallahu in ya tara abin da zai ci na shekara guda ma zaka samu kwana ɗaya biyu ya kare saboda hmm. manzon Allah baya mai da hannun mai tambaya sallallahu alaihi wasallam shine mai yazo mana da ayar wa amma sa'ila fala tanhar duk wanda yazo tambaya kada ka masa tsawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala hmm. shine manzon Allah sallallahu wanda firasta ke ya bashi ke cewa ma qala la qattu illa fi tashahudihi laula tashahudu kanat la'uhu na'amu sallallahu alaihi sallama bai taba cewa babu ba ba zan yi ba a a manzon Allah sallallahu alaihi sallama eh, in dai ba wai na irin magana ya ce la ilaha illallah ba eh, da ba dan ma ta shakku na la ilaha illallah ba da wannan ma komai na manzon Allah sallallahu alaihi sallama na'am ne saboda yadda manzon Allah ke shiga shiga rayuwar mutane yanzu muna ganin irin yanda ah, eh, manya-manyan sarakunan duniya da ma waɗanda suke cewa su ne masu damuwa da hakkin 'yan adam Eh, su a eh, wannan class din suna rayuwa irin ta isa amma yayin da talakawa hatta a kasan america guraren da ayyana ke ganin tafi kowa a kamar talan arziki a duniya akwai masu kwana a kan titi hmm. wannan irin rashin tausayi da tsarin capitalism yake yake da shi bayan Allah shi ne muke cewa jama'a a zo a rungumi tsarin Allah tsarin iktisadin musulunci eh, tsarin tattalin arziki da musulunci wanda yake girmama dan adam qur'anin da zo da cewa wala qad karramna bani adama mun girmama dan adam dan adam abin girmama girmamawa ne saboda haka da wannan nake kira zuwa ga eh, masu kallon kwallon kafa da cewa ina tausayawa waɗanda za su ɗauki tsawon wata guda ba su da aiki eh, sai wannan abin kuma za ga su kai su kawo kullum mutum za ga yana shidulin abubuwansa hatta sallah ma za ga ana jinkirta ta wani ma zai ce maka zai haɗa sallah saboda zai kalli a kwallon kwallon kafa ko ya tashi tsakan dare bai tashi ya sallan dare ba amma ya tashi ya kalli kwallon kafa irin yadda aka yi tayi a lokacin da aka yi usa 94 mutane tsakan dare suna zuwa suna kallon kwallaka wa bayin Allah ihris alama ya fa'uka kada ka bata ka akan wasa ka ba duk cikin kasashen da suka fice suka fice da wasanni ai ba su suka fi ko ina fice da ci gaba da tattalin arziki a a duniya ba mm. kai dai musulmi abinda muke so kira ka a kai shine duk abin da zaka yi ka tabbata cewa Allah ya so yana son wannan abun ko ba ya son wannan abun ya yi da wannan abun ko bai da wannan abun ba halal ne ko haram saboda ba komai muke guje maka ba mutuwa mutuwa nan dole za a yi kuma in an yi za a tambaye ka aikin ka da ka gabatar a nan duniya shine kadai abin da zai ce shekara nan gobe kiyama السلام عليكم عليكم السلام الله يسعدك على الخير لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا mai sauraro yanzu kan mun zo ƙarshen zango na farko kai tsaye za mu je ga tambayoyin da kuke aiko mana mun ɗebo su daga cikinsu da za mu karanto malam za ku iya ci gaba da turo tambayoyin akan sufuli bakwai sufuli shida ɗaya biyu ɗaya biyu uku بقي تاكوس ود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقه بل تمزقنا وتملأ الجحد الطرمان وغث akaramaka la tambayar mu ta farko a yau cewa take yi menene yake jawo sujjadar qabli da ba'di a sallah sujjadar qabli da sujjadar ba'di wasu sunaye ne da mu muka sanin su a tsarin karatu irin namu na gida haka a ce qabli da ba'di amma asalin sunan su ne yanka a cikin littafin musulunci shine sujudu sujudu sahwi shine sujjada wasu sujjada guda biyu da ake yi a ƙarshen sallah don gyara rafkanuwa ko kuskuren da aka yi a cikin sallah abubuwan da ke jawo su ba za mu iya iya kirdige su ba amma dai akwai ka'ida da malamai suka ambata musamman yadda yake a cikin mazhabar ta malikiya cewa duk wani abin da yake ƙari ne a cikin sallah me ake nufi da ƙari duk wani abin da ba a saka ka ba sai ka yi shi bisa kuskure ko gurbin yin sa bai yi ba sai kai don misali mutumin da ya taso daga raka'ar farko a sallah mai raka'a biyu ko mai raka'a hudu maimakon ya miƙe ya karo ta biyun gabanin ya zauna sai ya zauna kaga a nan gurin ba gurin zaman tahiya bane ba to mm. kayi abin da ba suka ka ba to kayi kare a cikin sallah sai kai sujida bayan sallama ita ce ba a kenan amma mutumin da ya rage abin da aka ce yayi sai bai yi ba bisa kuskure ɗau misali wanda ya yi raka'a biyu kaga ya kamata ya zauna ya yi zaman tahiya sai bisa kuskure ya miƙe mm. har ya riga ya bar ƙasa to kaga a nan gurin abin da aka ce ya bai yi ba amma bisa kuskure to nan gurin kaga ya rage a cikin sallah sai a ce a sujidar ta kama shi sannan kuma akwai nasi na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan mutumin da ya yi shakku a cikin sallah yana tsammanin cewa raka'a hudu yayi ko raka'a uku manzon Allah sallallahu alaihi ce mai da ita uku sai kuma ya sujjada gabanin sallama akwai ra'ayoyi da yawa na malamai akan wannan matsalar amma na kawo maka abin da yake na kusa-kusa ne kuma wanda ba matsala a ciki kuma ingantacce hmm. amma fa mu sani cewa idan sujidar kabli ta kama ka sai kai kuskure kai ba a ta yi ba a ta kama ka sai kai kuskure kai kabli ta yi kada da ka yi abin da ya kamata a ce ana sujada in an yi shi ko in ba a yi shi ba sannan ka tashi ka tafi ka yi ba in ba ka yi kabul ba ka yi ba a duka yayi wallahu alam na saka da alkhairi za a iya ba da zakawa mace wanda mijinta ya mutu take ciyar da kanta miliyana a bata ai wato mutum mai dabara da wayo idan ya tashi ba da zakarsa zai dubi abin da zai kara samun gwabin lada ya zamto cewa ya jefi tsuntsu biyu da koge daya ko dutse daya sai ya yi yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya bada zakarsa wa dan uwansa na jini sai ya zamto cewa ya cire zakar kuma lokaci guda ya sadar da zumunci kaga ita wacce mijinta ya ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fallan asa'i al-armala duk mutumin da ke daukan ɗawainiyar matar take a wido wanda mijinta ya rasu manzo Allah ke cewa ni da shi tib da taya ne nan da ka haka da haka muke a aljanna irin yadda ya faɗa akan maraya sallallahu alaihi wa sallama to kaga ita kan kaga idan ka bata ka za ka samu ladan kulawa da widow sannan kuma za ka sami ladan eh, sauke zakarka hmm. saboda haka abin da dai wanda dai kawai ba a bashi zakka shine wanda ciyar da shi ya zamto wajibi a kanka to shi ko talaka ne shi ba za ka bashi zakka ba su wane ne ciyar da su ya zamto wajibi a kanka farko dai iyalanka da wanda suke karkashinka matarka da 'ya'yanka waɗannan ba a ba su zakka saboda dama a ciyar da su wajibi ne akan kaya idan ka ba su zakka kamar zakkar ka ce ka sake dawowa da ita cikin gida ka sake amfani da kayarka a hakan nan mahaifanka idan eh, su ma ba su da shi to bai halatta ka ba su zakka ba saboda haka sai ka ɗiba daga asalin dukiyarka ka ciyar da eh, iyayenka kai kuma bawan Allah wani irin su su su ne a ce iyayenka ba su da shi sai ma daga zakarka kawai za ka ɗiba ka ba su in ban da waɗannan duk waɗanda suke tare da kai a yan uwantaka ƙaninka ne wanka ne baffanka ne kawunka ne kowa cikin yan uwanka ya fi dacewa ma ka bashi zakka idan har ba shi da shi makwabtanka da waɗanda suke tare da kai waɗanda suke aiki a kan zakkar ma in mabukata ne ya halatta a ba su waɗancan kaɗai su ne waɗanda ba a ba su zakka ko suna da bukata wallahi Allah saka da alkari malamai ba kyau mutum ya istihara ikon Allah to annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa hamma إذا هم أحدكم بشيء فليركع min من غير الفريضة hadisin jami'ar dan abdullahi shi bukari cewa manzon Allah yake idan ɗayan ku yi yunkurin yin wani abu ya yi niyyar yin wani abu a sai yi wasu rakowa'i guda biyu waɗanda ba na farilla ba daga nan sai ya karanta addu'ar istikhara sai kuma ya zabi abin da Allah subhanahu wata'ala ya neman zaɓin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama ya za a wasu cikin abubuwa guda biyu to na rasa wannan tambayar da take nufi shin akwai wani malami da zai ce haramun ne istikhara shin akwai wani malami da zai ce yin addu'a ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma dai yaya ne yasa wannan baiwar Allah ko wannan bawan Allah ya tambaya ya sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ce ayi saboda haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma musulmi ya kamata ya ringa yin istikhara kan abubuwa da yawa a me istikhara ai neman zabi ake bawa Allah subhanahu wataala akan nemi istikhara ne neman zabi a gurin Allah kan abinda alherinsa bai gama bayyana ba yanzu ko mijin aure ne zo miki iya binciken ki na gari ne mai addini ne yana da abin da zai iya rike ki sai kuma kici zaki istikhara amma wanda wato akwai ayar tambaya akan lamarinsa sa bayanin sa bai gama bayyana ba ko wata harka zaka shiga alherin ta bai gama bayyana ba sai ka ce nan ne za ka yi istikhara amma kan abin da alherinsa ya bayyana ba istikhara a kansa kan abin da muninsa ya bayyana shi ma ba istikhara a kansa shi kawai sai a da shi ko kuma aikata wanda yake na alheri ne wallahu ala kamala ina hukuncin kashe kadangare idan sun damu mutum a gida farko malam muhammad sani akwai dangin dabbobin da musulunci ya ce a kashe su dama kai tsaye su waɗannan suna cutarwa ko ba sa cutarwa idan ka idan su in ji annabi sallallahu ya yi umarni da aka su daga ciki akwai alwazar a za da tsaka musamman yanzu gidajen mu a lokacin zafi sukan yawaita fitowa to wannan manzon Allah sallallahu ya la'anci ta kuma ya ma nemi a kashe ta sa'annan cikin su akwai al'aqab kunama duk inda kunama take ba za ka ce ka ganta ka kyale ta ba in ka kashe ta za ka samu lada in ji annabi sallallahu alaihi wasallama cikin su akwai alhayya mashijiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a kashe ta cikin su akwai alhid'a alhid'a ta fi kama da shahu tana manzon Allah sallama ya faɗi ma ita ma a kashe ta kuma illan su mikiya da shahu irin wannan masu sura nan daga cikin abin da bincike tabbatar su da suke haifar da irin gobaran dajin nan hmm. sannan kuma akwai hankaka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a kashe shi so sa'an kuma a cikin dangin dabbobi akwai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da kada a kashe su hmm. a cikin abin da abu dawo da ibn maje ya suka rawaita cikin da isnadi mai kyau cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a kashe annamlatu tururuwa annabi sallallahu ya hana a manzon Allah sallallahu ya hana a kashe asurt a wani irin nau'in tsuntsu ne da kuma alhuda-huda shi ma annabi sallallahu ya hana a kashe sannan kuma annahla kudan zuma annabi sallallahu ya hana a kashe saboda ai kudan zuma yakan ba da gudunmawa wa rayuwar mutane ko ba komai bane yana hada haɗe na ganyen abunan da ganyen itatuwa wanda yakan iya zamtowa magani wa mutane wa harabbuka ila nahli an tattakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun inji Allah subhanahu wa ta'ala har ilhama Allah ya mata saboda ka an hana kashe ta to amma abin da malamai suke cewa ba ma waɗannan ba waɗannan din ma da aka ce kada a kashe su da sauran uh, dabbobi da kuma uh, karashiya da ƙwari da abin da ba a ambata a kashe su ko kar a kashe su ba idan ya bayyana cewa suna cutarwa to fa faddararu yuzal a irin wannan abin duk abin da yake abu ne wanda yake cutarwa dole a kawar da shi malamai suka ba da fatuwar halaccin kai a kashe abunan kawar da su ko dai a kashe su ko kuma a san yadda za a yi a kore su to da wannan za mu amsa tambayar bawan Allah na kadangare a kadangare ban san yana cutar da mutane ba to amma idan ya bayyana cewa hakika din shi yana cutar da shi to duk wani abin da yake cutar da kai ya halatta ka kashe shi wallahi ta'ala <laughs> ina hukuncin mutumin da mahaifinsa ya fushi da shi saboda ya masa wa'azi akan ya daina shan sigari abubuwa ne guda biyu a cikin wannan tambaya farko akwai maganar hukunci shan sigari sannan na biyu akwai hukuncin yi wa mahaifi a wa'azi malam muhammad sani ya kamata ni da kai da masu sauraronmu da wanda za su ji wannan shiri daga baya ma mu sani cewa iyaye ba karamar matsaya suke da shi a musulunci ba mm. annabi sallallahu alaihi yake cewa ba abin da mutum zai yi a ce ya isar wa iyayensa ya yi duk abin da ya kamata na biyayya a matsayin wanda suka yi sanadin zuwansa duniya sai dai in ya same su suna bayi ya saye su ya yanta su to sai ga kaga kamar waɗannan su ma ya sake su hmm. a sabuwar haihuwa kenan eh, irin born new irin abin da ake faɗa da yaren ku na turanci muhammad sani in ji annabi sallallahu alaihi amma in ba haka ba ba wani abin da zaka yi ka ce wai ka iya wato soke hakkin iyayenka baki daya ko akan wa'azi Allah subhanahu ta'ala cikin alkur'ani yake cewa hosain insana da ihsana husna an yi wa mutum dan adam nasiha an umarce shi an dora masa doka ce iyayensa tsakaninsa da su shine ya rinka kyauta musu kun sani cewa Allah cikin alkur'ani ba ma wai kyautatawa kaɗai ba ta bayarwa ko ɗaukar ɗawainiya zance ma dole ka musu mai daɗi harara in ka musu kayi lafi in ka musu ihu ka kai ba ma ihu ba ko gwada musu rashin jin daɗi kai ka aikata haramun walatan harhuma walatan kullahuma uffin wala kada ka ce musu tur ba daidai ba kada kuma ka harare su waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahmati dole zanto cewa iyakar iyawa ka kaskantar da kai wa iyayenka ka miƙa kai su juya ka yadda ya kamata kuma ka ringa musu addu'a kana ce musu ya Allah ka musu rahama kamar yadda suka ɗauki nauyi na suka kula da ni lokacin ina ina yaro ba laifi bane ba musulmi ya yi wa iyayensa nasiha ai abin da ke sa ake yin nasiha soyayya ne yanzu bayan Allah aikon sani cewa yanzu malamai da suke yin wa'azi kudi suke nema ba kudi suke nema ba me ya saka soyayya ne ga al'umma da cewa ya kamata duka mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu gyara mu gudu tare mu tsira tare wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya baka sai ka ce bari ka yi amfani wannan damar ka amfanar da mutane wannan amfanuwa da jama'a suke yi ai shi sa suke so suke ƙaunatar malamai saboda suna amfano da su kai da kake gaba da malinta kai da kake faɗa da malamai kai da kake kake ganin cewa mutane kidahumai na sun miƙa kansu ma sai suna juya su yadda suka so me yasa ba sa son ka ba wani gudunmawar da kake yi musu a cikin rayuwarsu in kai dan albashi ne komai mukamin da ka samu kai da iyalanka ne su kuwa ilimin su akalla shi eh, suka baza shi zuwa ga al'umma kyauta jama'a su amfana saboda haka asalin abin da yasa ake yin nasiha shine kauna da fatan jama'a su gyaru kuma ita nasiha ana ma kowa da kowa a addinin nasiha qulna lillahi qulna liman qala lillahi wa lirasulihi rasulihi wa li'a'immatil a'immatil muslimina wa amatihim cewa addinin musulunci kyautatawa ne da fatan alheri da neman a gyara a tafi tare gaba ɗaya a gudu tare a tsira tare gawa aka ce ga Allah Allah shi ne kyautata masu bauta ita ce nasiha wa Allah subhanahu wa ta'ala e, yin ikhlasi kyautata masu bauta kadai tashi da shi manzon Allah sallallahu alaihi yi masa nasiha yi masa mutaba a ƙaunarsa, sallallahu alaihi wasallama shugabannin musulmai yi musu biyayya da musu gyara da irin tsarin da musulunci ya amince a yi musu gyara wa amatihim da sauran mutane ka so su ka kaunace su sa'annan kuma ka gyara musu kan abin da yake ba daidai ba da iri usulubi wanda yake wanda ya wanda ya dace iyaye ana musu nasiha ma wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha kala إني أراك وقومك في ضلال dalalin gashi cikin soto al'an'am Allah ya ambata bar labarin lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa babana kaza kai kaza a cikin suratul Maryam Allah ya ba mu labarin jerin gwanan nasihohi da annabi Ibrahim alaihi salatu yi wa mahaifinsa saboda haka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ma yayi kokarin gabatar da musulunci wa a abu talib baffansa saboda haka ba laifi bane ba su kuma iyaye idan ana musu nasiha dole sani cewa yanzu ba maganar wato da da uba ake ba saƙon Allah sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake yi sai dai kuma ya kamata a mai yin nasihar shi ɗan ya sani cewa yin nasiha wa iyaye ta sha bamban da nasiha wa mutanen gari dole ka ƙara nemowa wasu kalmomi dole ka ƙara kwantar da kanka idan wato ka taimaka su san cewa ƙauna ce da soyayya yasa suka ke wannan nasiha kwarai da gaske malam muhammad sani a idan allah subhanahu wa ta'ala zai cewa annabi musa da dan uwansa haruna in za su je gurin fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku faɗa masa magana mai taushi mai daɗi mai kaza mai kaza to ina wa iyayenka mm. har ake rawaitowa daga alhassan ibn abil hassan ibn yasar al-basri alhassan ibn abil hassan al-basri yake cewa mutum zai iya nasiha wa iyayensa amma idan suka yi fushi sai ya shiru mm. eh wannan iyaye kenan eh, mm. saboda eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaddar Allah tana cikin yaddar iyaye fushin Allah yana cikin fushin eh, iyaye saboda haka eh, insha Allah idan iyayen suna sauraron karatu shi kuma ya yi amfani da salo mai kyau in Allah da ba za a kai zuwa ga a ce ya yi fushi da shi ba sai kuma shi baban mu ce masa to hukuncin shan sigari da bawan Allah haramun ne sigari duk da babu ita a cikin alkur'ani babu ita a hadisi, manzon Allah da sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ya sa wasu suke fakewa suke ganin cewa ba haramun bane ba tunda ba ambace ta cewa haramun bane ba eh mun yadda babu to amma a cikin alkur'ani wato siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun gabanin yazo a cikin Attaura. da linjila yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'itha wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk wani abin da yake mummuna Allah yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi ya hana ya kuma haramta wa musulmai haramun ne bana na tsammanin akwai wani mai hankalin da yake cewa a ah, taba sigari a barkirki ne ko masu tallanta bayan sun ce tana sa kuzari tana sa mutum kaza da kaza da kaza karshe kuma dole aka tilasta musu su ringa cewa the federal ministry of works uh, of health uh, warns that tobacco smoke is dangerous to health cewa wai ma'aikatan lafiya ta ƙasa tana gargaɗin cewa a taba sigari hatsari ne ga rayuwar ɗan adam kawai dai dan dai duniya ce wacce ke kaure ma ƙarya da kuma duk wani abin da ke alfasha gindi amma in ba haka ba irin wannan wacce a kuri da ake dame ba za a haramta ta ba a gaba daya balle kuma ban da wannan ba malam Muhammad Sani eh, duk wani abin da zai kai ka zuwa ga halaka Allah ya hana wani turko bi kuma ila ta tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kada ku dauki kanku zuwa ga abin da yake ne halaka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunanku kaga mm, kullum likitoci suka cewa mashaya taba da cewa su dakatar da shan taba in ba haka ba za su iya kai kansu zuwa ga zuwa ga halaka ga cututtuka nan barkatai da shan taba su gada ke jawo su ko kuma ke sa su suke saurin haɓaka a jikin mutane saboda haka la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa duk wani abu mai cutarwa haramun ne musulmi ya ai jikinka ba naka wani duk da cewa hannunka ne kafarka ne a ganin ka ba to amma ai ba kai ka halatta su ba ba kai ka samar da su ba na Allah ne saboda ka jikinka haramun ne kai wani abin da zai cutar da shi wallahu alam na malam da ka kawo hadisin yardan Allah yana yardan iyaye akwai kaka na Allah ya masa rasuwa Alhaji Muhammad Inuwa Nuru Allah ya masa rahama Allah ya huta Allah ya kabarinsa Allah ya sa aljanna ne makomar ah, muna masa alfa muna masa muna masa murna ya haifi jika na gari insha Allah muna tabi ya ambace shi kuma muna addu'a mutane a gari suna cewa amin domin ka san kai ma faɗansa ne mutane sun ɗauka cewa ɗa shi ne wanda ka haifa jika ma a yaren musulunci ɗanka ne saboda haka ko shi maka addu'a daidai yake da ɗanka na cikin kai maka addu'a akara maka wannan hadisin ba sau ɗaya ba ya karanto min shi ya fi sau biyar a lokuta daban-daban Allah ya ji kan sai saka da alkhairi kuma Ya namu ba amin amin malam wannan ta ce ta ɗauki azumi sai ta zauna tana karatun littafi wanda ya sanadin fitar wani ruwa daga jikin ta wadda babu makawa na sha'awa ne ina hukuncin wannan azumin malam a'a gabanin mu faɗi hukuncin azumi hukuncin karatun littafin nata ne <laughs> eh. karanta ta zo ne ai ba da ji bane ba mm, Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na amince wa mutane gida a tsakiyar aljanna kamar aka ce gawa sai wanzu Allah ke cewa ga mutumin da ya bar ƙarya koda da koda da gangan ne mm-hmm. ƙarya koda da wasa ne eh in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. saboda haka ga da wanda ke kirkirar labarin karya kawai don yin shaɗantar da mutane da wanda ke ɓata wa kansa labari a lokaci ya kanta labarin karya ko wani in hmm. wanda ce a ina neman jarin kalmomin hausa ne a'a in jarin kalmomin hausa ne ka je ka karanta hausa a dunkulama hmm. ka karanta wasu abubuwan da ke cikinsu akwai hikima kai da kake dan birni da ka tashi a birni baka san sunayen tsirrai ba ka karanta a ikon allah ma na Malam abubakar imam wanda zai sa ka koda baka baka kauye ka san sunayen tsirrai da yawa daga cikin yaran zamani in ka tambaye su ba san komai ba daga mangoro sai gwaba sai a wani abu ba zan tuna ma ɗaya daga cikin ƴaƴana a asiri ba amma dai wasu daga cikin su mace ce mun tafi da ita zuwa ƙauyen mu sai ta ga jema kasan jema da ake Eh, sawa tsakanin iya dan bambance iyaka tsakanin gona da gona mm. shi take cewa ah ba wala la ce wannan ita ne shinkafa muni baban ta ne wannan muni manomi ne amma ka duba yadda yara na zamani saboda ta shagaltu da wasu ko <laughs> mm. ba ma san shinkafa wallahi ga fatimala to wannan ni da Allah ma zan iya ce mata mu zo mu je gona an gwada wake akwai wanda baban na tabbata wata baya noman ma mm. ba shi ma karan kansa bai san komai ba saboda haka akwai kuma in haka ne in karanta yanzu wanda je na karanta series na James Sedley Chance dan ya san kalmomin turanci ya karanta Shakespeare sai abul littafin mai Shakespeare ya haddace da shi na rema ba wa mm. Allah ai ba daidai bane ba haramun ne karanta ilimin annal kafa to kuma balle kaji yakan ta sawa ta dawa mutane sha'awa saboda wani lokaci a sinariyo din za a kawo ga shi bayani wasu yi aure ya sun tare ya sun ko shiga daki a siffanta wani abin da eh, matasa waɗanda su suka fi kanta wani littafin dole sha'awa su ta motsa to in ta motsa kuma kaga har an yi asarar azumi mm. yanzu karatun littafin banza ya saka kin yi asarar azumi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu azumi inna ma yuwaffa as-sa'imuna ajrahum ghairi hisabin irin yadda Allah ya faɗa kan masu hakuri cewa Allah kan tittidawa masu azumi lada su dinga diba ba tare da an mayi lissahi ba wanda manzo Allah yake ce as-sawmu li wa ana ujzi bihi azmi nawa ne da kaina nake ba da ladansa sauran ayyuka kuma a saka mala'ikun nan guda biyu amma azumi kin yi asara wani akan karatun littafin mu a banza saboda haka eh, wannan karatun haramun ne har ya ma fi eh, abun da <laughs> ke tambaya baiwar Allah eh, saboda haka shi kuma azumin kitin da mazi ne ya fito a cikin zance mafi nagarta bai kare ba su an masu tangara hmm. alkhairi bari mu dauki na karshe saboda mu bada dama wa masu sauraro su shigo na hukuncin wanda ya rage shekaru saboda ya samu aiki shin kuɗin da yake ci bayan ya samu aikin halal ne ko kuma haram to sai mu tambaye shi a ka'idar hukuma haka daidai ne ba daidai ba ne ba mm. saboda kaga na farko dai ya yi karya ya ci amana ga fatimala saboda haka duk wani abin da yake flagizm ne ko wani abin da yake fekin ne ko wani abin da yake forgery ne ko duk wani abin da yake algus ko angul da kan zabo haramun ne idan mutum ya aikata haramun duk abin da ya biyo bayansa kuma akan wani abin da ya samu sa haramun wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi Rama ba ku dama ku shigo akan sufuli bakwai sufuli shida daya takwas biyu takwas tara hudu bakwai. assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke tare na'am na'am kaɗan matsa kusa da rediyon to me tambayar ka musa awa tambaya ta gabata wato lokacin da sani yana da mata ɗaya kuma sai ya zo ya kasa kuma na hmm. wasu na magana idan ba zo wara shi an fara shi kuma ya ta yi kwana hmm. to tambayar bai da wani tambayar ba amma dai kawai barin gyara masa abu ɗaya da na ja faɗa kuskure da ya ce malamai suna cewa in mazaula ce a mata kwana uku in kuma budurwa ce a mata kwana bakwai ba malamai na suke faɗa ba annabi sallallahu hmm. alaihi wasallama ne ya faɗa haka hmm. har ma a cikin tarihi da annabi sallallahu alaihi sallama ya aure umma salama a bayan ya mata kwana uku sai tun da ya dan kara mata sai manzo Allah ke cewa in sabba'atu laki sabba'atu lisa'i in na miki kwana bakwai sauran masu da musu kwana mm-hmm. to ba musamman ya tambaya sau balle musan wasu amsa za a ba shi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah muhammad sanu ma da fatan alheri gare ka kai da maza na mu je ka tambayar ka muhammad mai to tambaya na shi ne maza ina son Allah ingancin cewa ko ni portal da ake na lokacin sallah hmm. shi ne waya Hmm. to application ɗin lokacin sallah suna nan da yawa hmm. kala-kala kuma duka abubuwa da ake tatso su daga ilimin astronomy ilimin hmm. falaki wanda shi ilimi ne wanda ke tsohon ilimi kuma ƙur'ani bai eh, cikaro da shi ba Eh, balma qur'ani ya ishara zuwa ga wasu asasiyat na eh, shi wannan ilimin eh, Allah ce wa alamatu bin najmi hum yahtadun saboda haka malamai ba su da sabani akan cewa ya halatta a yi amfani da ilimin falaki wajen tatsan lokacin salloli amma kawai ba a amfani da ilimin falaki ne wajen sanin lokacin kamawar wata ko faduwarsa mm. ba za a iya dogaro da shi da haka ba sai da yusta bihi Hmm. Ah, musamman a nan mu najeriya akwai tsohon kwamiti ko kuma tsohon hukuma ko tsohon wani kungiya ko wani tawaga ko wani zaure na mara ibrahim falaki hmm. waɗanda suke kaduna waɗanda suke da muslim timing committee wanda da gaske ne abubuwan da suke faɗa kusan za ka iya cewa duka daidai ne hmm. ah, sannan akwai sabon wani kwamiti ma nema daga abuja wasu abokanmu Eh, masu astro kibla astro eh, na malam usman eh, su ma waɗannan suna biyu kawai ɗan bambance bambancin da ake samu wani lokaci ya danganta akwai manya-manyan cibiyoyi da ake da su waɗanda suka damu da wannan abun a hakan astronomy a duniya da suka samar da suka yi tatso bayanan lokutan sallah wanda kusan duka akan su ake ginawa shine akwai wanda yake cibiyar da ke oh, jami'ar umar kura a nan garin makka akwai kuma wanda ke garin kuala lumpur a can kasar malaysia duka bambanci nasu baya wuce a minti ɗaya ko minti biyu duk da cewa su masu kan yi add and minus na 2 mm. ko 3 minutes amma mutum zai iya dogaro da waɗannan kalanda a matsayin a tsarin sallansa wanda zai ce to application na mm. application din kaga shi ya danganta yanzu misali akwai wasu application su za su ce maka kawai ka kunna location ɗinka su da location ɗin da kake za su iya maka wani abu wanda ka ɗauki abin da ke na takarda kuma su karan kansu ka tambayi waɗanda suke masana ko wanda suka damu da lamarin addini da su faɗa maka ingantacce cikin applications din akwai wasu waɗanda ma za a iya yin su da gangan ne don a yi musulmi tun tunda ka san harkar teknoloji din akwai haka su waɗanda su kawai sha'awar su bari su yi abin da za su batar da mutane suna gani hakan ne kwarewa ko su kawo wani abin da yake za su buɗar da mutane ko su shiga wani cikin tsari su burkita shi yasa ba a dogaro da harkar teknoloji kaɗai dole sai ka haɗa da masana ka ko da a cikin fannin dan faɗa maka abin da ya fi dacewa wallahi assalamu alaikum wa muke tare alhamdulillah da muke tare Ahmad me tambayar ka malam ina da tambaya guda biyu Milla. da farko tambaya ta shi ne shi ya halatta in shi a sallah tambaya ta biyu tambaya ta gaushe menene hukuncin matan da ta ce wa mijinta ta ya ta duba ma'amala da yake tsakanin su ta ya ce ko? eh za ka ji da wani abu za ka ji amsa to farko dai waɗanda ya ambata na farko a matsayin ya halatta a biyan shi a sallah a ayyana su daga cikin tsarin aƙida su yi sallan ba da wani muhimmanci a gurinsu suna hada a zahar da la'asar guri guda su kira ta ne ko wani a makamancin haka wanda ya gansu da irin tsarin su ba wai eh, suke tana damuwa da sallah bane ba abu da fili yanzu babban birnin kasar iran haran babu babu masallacin juma'a a gurin duka sai dai irin taruka da zikiri da husaini irin nasu kuma a farko dai duk mutumin da kake bin sallah kafarta shi kai kuma ka ga yanzu ka zo ka ce mana mu mu ce maka duk shi a kafirai ne ba za mu faɗa haka ba illa ya kasu dai mu ce abin da suke yi kai bata ne a abin da suke yi ba daidai ba ne ba kuma irin wannan da aka faɗe su da wani sura su fasu ma da zai fi nau'i na eh, ba za mu faɗa abin da zai zama cewa ya wato ya zuga mutane a a kansu ba sai dai manufar mu shine su shirya ga wata mala mm. eh, saboda malamai sun kai tafsiri akan matsayin yan shi'a wanda yake kira akan wanda ya san aƙidar yake kuma kira a kanta ya san aƙidar ya san me suke nufi akan kowace gaba nan a wannan hakika da irin wannan zai iya barin musulunci babu shakku akan haka amma mutumin da ya zanto cewa shi gama garin mutane ne gama gari ne ko a cikin a aƙidar bai ma san me ake ciki ba kawai shi lalla an ruɗe shi da san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sauke shi da wani abu ne haka sai ya bi wannan ayari to kaga wannan yana bukatan ka kala masa bayani da jan hankali a ciki a bayan Allah babban abin da ya fi kamata ne shine na farko da ya fi damuwa da kansa na biyu shine ko da mutum na kan bata babban abin da ke da muhimmanci shine ka tosiya masa domin ka kuntum min qablu famanna Allahu alaikum duk da cewa wani lokaci zaka ji an kausasa a cikin da'awa mace wanda ya kaza matsayin suna ka zuwa kafirci ba wai kinsa ake yi ba so ake a hana mutane zuwa ga shiga wannan wannan barna kuma shi a faɗa masa hakikanin matsayin Allah subhanahu wataala a kansa kan sai ko Allah ya sa ya ya faɗaka wallahu alam Allah ya saka magana mata da ta ce ta yafe mu'amala da mijinta to ai daga zaran akwai aure tsakanin mata da miji ba mace ne take cewa eh, ta yahi ah, ba ba hakinta bane ba hmm. kamar da yake ba hakinta ne ta raba aure ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akan ta saurara baiwar Allah ki ji cewa idan ɗayan ku ya kira matarsa zuwa ga sa ya ta amsa walau kana da tannur in ji manzo Allah kula tana kan wato kaskon suya ne kula tana kan kaskon suya ne kaga ana cewa akan kowane irin yanayi take ciki ta amsa saboda haka balle kuma ke ki cikin kin yafe idan kina da matsalar miji ki nemi wasu hanyoyi da ya kamata ki warware wannan matsalar tunda musulunci ya bada a tsarin hanyoyin da ya kamata a warware matsalar ba wai kuma keki gaban kanki sai zan cewa a ki baki bata wato nawa baki bata nawa in ji a kodin karin magana da hausa suke a gyara daya ba a bata biyar ba a hmm. gyara daya ba a bata biyar Allah ya saka mu zai ga mai kira na gaba assalamu alaikum kashe rediyon ka da wa muke tare amma sani kuna magana da isa ne daga abuja kwata na eh. gaishe da mala mala ya amsa me ya tambayar ka tambaya na shi ne ni malam game da jirajire in aka aiki jinjiri ina ganin ana yi ma yaran aski to shi askin nan kan mace ne za a mata aski tana karamar na tana jijiran ko kuma a hadda namiji ne kawai namiji ne za a mata tambayar da yake bukatar kenan malam mu gane cewa waye ne ake masa dukkan su ne za a musu ko kuma a ɗaya ne haka ji amsa insha Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi shine ce kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yawm sabihi wa yusamma wa yuhlaq cewa yaro idan ka haife shi gabanin ka masa abin da shari'a ta ce a masa zuwa ranar suna kamar ka ɗauke shi ne ka ba da wato jinginarsa ba abin da zai kai ka karɓo shi daga wannan jinginar ma'ana ka saka shi a wani yanayi sai ka masa aski in ji manzon Allah sallallahu ka sa masa kuma eh, suna ka kuma yanka masa ragon layya hmm. namiji a yanka masa guda biyu mace a yanka masa ɗayan akwai hmm. lillahi gulami shatani mukafa'atani hmm. wa lil jariyati sha in kuma mutum ba shi da shi a ranar farko sai ya jira zuwa rana ta sha hudu in sati ya sake zagewa kenan in bai samu ranar sha hudu sai ya jira zuwa ranar sha ishirin da daya bayan bakwai bakwai bakwai da haikwai hadisi na umma afiya allah shi kara mata yadda wasu daga shi malamai salon da nashi amma hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi insha allahu ta'ala sannan cewa da ya yi askin da aka ce a yi maza ne kaɗai ko har da mata kusan bar in ban manta ba shafi'iya eh, sun tafi akan cewa wannan abin ya shafi mata ne maza ne kaɗai banda mata hmm. kuma na ga manyan malamai na zamani suna ba da fatuwa cewa wannan abin ya shafi maza ne kaɗai banda mata saboda me farko dai manzon Allah cewa lil gulami shatani mukafa'atani wal ja'a kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi dai kira magana ai aski yaro ya ambata wa sallallahu alaihi wasallam bai amfani bai amfani bai ambaci jariya ba bai mm. ambaci jariya ba duk da cewa da ya zo magana da gwarai ya raba ya ce lil gulami shatani mukafa'atani wal jariyati min sha sannan abu na biyu suna cewa bisa abin da aka sani ɗabi'a ta tabbatar da cewa 'ya'ya maza su ne suke kokarin kawar da gashin kansu mm. su kuma 'ya'ya mata alfahari suke yi da kayansu na aisha har rantsuwa take take cewa na rantse da ubangijin da ya kawata maza da gemu ya kawata mata da gashin mm. kaga mu su gashin su in ya fito a cikin fuskar su so su ake yi su aski saboda ba nan ne a dansu yake wa hmm. amma idan ya fito a kansu hmm. sai su bashi maza kuma in ya fito a kai kawar da shi suke in ya fito a fuska sai su bashi zance mafi daga ta cikin zantukan malamai gwargwadon fahimta ta wallahu ta'ala alam shine ba a aske gashin ya mace ana aske gashin ɗa namiji ne kaɗai in an yi masa in an yi za a yi masa askin suna. Ba duka duka haka muke ɗinke bakin shirin na yau a madadin jagoransa Dr. Ibrahim Adam Umar na ga waɗanda shirin ya kubce musu za ku iya bibiyar mu a shafukanmu musamman WhatsApp idan kuka mana magana ta lambar da kuke turo tambayoyi za mu sa ku ana tura shirin bayan an kammala shi masu kallon kallonsa kuma kai tsaye daga ko'ina kuke a faɗin duniya za ku iya bibiyar shafin albarka rediyo duka ma shirye-shiryenmu da suka gabata suna nan kuka samu lokaci za ku iya bin su ɗaya bayan ɗaya don ƙaruwar ku muhammad sani mu'azu ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فوق ظهر الأرض باقونا كأهل الكهف حالتنا أحلامنا قوتنا تبلى وتغنينا حتى ما نعمل للدنيا ونعشقها كأننا فقدت للأرض باقونا أمتي أمتي أدعو كيف سنهضي همما من لا يفرج كربا فات ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي